السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to a ci gaba da karatun littafin muqawwimatul bait sa'id wallafa babbalami Muhammad bin Abdulrahman Zir mun ji abubuwa guda bakwai ko da sukan sa a sami gida na misali gida wanda yake abin sha'awa a jin marari mun ji a ringa yin sallah a gidan a kiyaye askar a yawaita addu'a a yawaita karatun alkur'ani a yawaita a sami miji da mata da sun dace a ce sun zama ma'aurata a sami kyakkyawar mu'amala da zamantakewa abu na bakwai da muka ji a jiya shine aljulusu filbai mijin da matar su zamanto suna da ɗabi'ar zama a gida kada ya zama to kowanne da gari ya waye kamar kyalla kamar akuyar dauri ko ya ba zama ya tafi ya tafi ofis ta tafi ofis ya tafi kasuwa ta tafi kasuwa ya tafi ofis ya ta tafi gona ta tafi ya tafi nema ta tafi nema eh akwai wata tana nan in kai yasa dai ta zai tafi hajiya ya kaza ce to dan mun fita neman to kuma da mijinta ba yanzu mace ta take nemo tuwo wa yake ne moto ok yanzu mata ne to sai ku je ku yi ta yi Allah ya saurata to kika ce zaki ba sai ba miki ba wai bahaushe yace in mutum in mutum yace zai haɗi tari? to ba kai kanka rike masa kosa saka masa kosa ya haɗa ya haɗe gaba an gane to abu na takwas jama'a ma'arifatu kullum min az-zawjayn lil tsakanin mijin da mata kowa ya fahimci ɗayan ki fahimci mijinki ki ki inna Allah subhanahu wa ta'ala kada ba kila kullum min az maza mazaya wa Allah mai tsarki da ɗaukaka ya baiwa kowanne ɗaya daga cikin ma'aurata waɗansu abubuwa da shi ike ɓanta da su da wasu abubuwa da shi yake iya su qad yaghfalu anha al-akhar dayan yana gafala ga biransu wa anna zawjan kana yashtaki min zawjatihi fi amrin ma malai ce ina tunawa ko namiji ina kawo kukan matarsa akan wani abu wa ba'da julusi ma'ahu wa su'ali an ba'd ahwali zawjatihi bayan an zauna da shi an tambaye shi game da halayen matar tasa تبين أن الله قد أعطى زوجته مزالا لم يغتنمها تاكل إبين تشوى Allah ya ba matar tasa wasu darajoji waɗansu abubuwa na musamman amma har yanzu shi bai ribaci wannan abu bai more shi ba Wala na maha la saluhat kaseeran min as sulukatin mashina da ya amfani wannan abubuwan da Allah ya bata na eh, abin nan da suke banta da su to da ya da da halayenta sun gyaru sun ingantu fiye da wannan rayuwar da suke da ita mara daɗi da haka idan mutum bai tsaya ya fahimci matarsa ba to ba zai amfane ta yadda ya kamata ba haka ita idan mata tsaya ta fahimci mijinta ba ba za ta more shi inda ya kamata an gane wa zala ta bil mukaddira da waɗannan abubuwan da suke zuwa su gurɓata musu rayuwa da sun gushe wa ta'awalat al-hayatu ila wujin wa wi'am da sai su koma rayuwarsu ta koma rayuwa ce ta soyayya da ainihin kyakkyawar zamantakewa وفعلا بعد جلوس الزوج مع زوجته والحديث معها الممزوج بالمحبة والألفة صلحت وتغيرت الحال haka kuma abin ya faru da aka zo na aka yi masa nasiha aka kwantar masa da hankali aka ce kula matarka tana bukatar kaza tana da kaza tana da kaza ka kula da waɗannan abubuwan da ya je koyi zauna suke yin hira da ita yake mata maganganu na soyayya maganganu na kwanciyar hankali sai ga ta soya kawai da guda kawai ya nemi waɗancan abubuwan duk suka wuce ثم ان كل انسان له na وايجابيات Sannan duk mutum ina da abubuwa da suke masu kyau ina da marasa kyau falau asna ala alijabiyat wa tajahala alsalbiyat la zada zalika min ataqarub bain zawjayn da za a tayin ta abu mai kyau sai gode mata in tayi masa mara kyau in nuna ma bai ma kan ba to da kauna da soyayya da kusanta kusanci da junansu zai karu haka ke ma da kina yi masa haka in yi miki abu mai kyau ki gode masa in yi miki mara daɗi ki nuna baki ma san yayi miki ba to da za ki samu matsayi da abin nan mace wadda take mai naci ko mace mai ake cewa da shi mai korafi an gane mace da ba ta barin abu ya wuce ba ta aga ba ta aga yanzu nan za ta fusa ta mijinta shi kenan kullum suna cikin tashin hankali da haka sai ka koya sai kin koya akwai wai ba wasu ita wai ciki ba don ci kawai aka yi shi ko ciki don ci kawai aka yi ciki musamman cikin ku na mata an fahimta saboda karki ɗauka kawai duk wani abu sai wai akwai wata wayana ta wai gobara wai sunanta gobara da mijin ya bi sai ta tagaya mata shi kuma garwa shi to ai gobara babba take tashi ko sai an gama kuma sai a samu ne ita to a gaya masa shi garwa shi da ya za zauna lafiya ku dena ba kyau Allah ya gane da a tasa abu na tara da an same shi a gida gida yakan zama abin sha'awa abin marari ar-rifqu ya zama to mutanen gidan suna da taushin hali arrifu huwa linul janibi bil qawli wal fi'li wal akhdh bis ashal abin da ake cewa arrifa shine mutum ya zama to mai saukin hali mai dadin magana mai dadin mu'amala haka nan dukkan wasu abubuwa suka taso masu sauki ana duba wanne ne mafi sauki sai a ɗauka wa huwa ziddul shine kishiyar tsanantawa an aisha radiyallahu an qalat daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce maza Allah sallallahu alaihi ya ce inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi Allah mai taushi ne ina son taushi a cikin duk wani al'amari hadisi Imam al Bukhari da ya fitar a cikin sahih Bukhari hadisi mai lamba 6297 da Imam Muslim a cikin sahih Muslim hadisi mai lamba 2263 menene ya faru yahuda ne suka shigo wajen manzo Allah zan zai assalamu alaikum ai kuma assalamu alaikum suka ce ku amma abin da suka ce assalamu alaikum mutuwa bala'i takwabi tashin hankali balbali ya tabbata a kan na na'isha sai ta ringa da wai assalamu suka ce mai ku assalamu to shi kenan sai ta tsaya sai saurara sai su je cewa suka yi assamu alai saboda haka sai ta ce assamu wal la'natu wal ghadabu wa kaza wa kaza wa kaza tabbata akan ku sai manzo Allah ya ce rifka ni Aisha ta Aisha ya alfa bisan lumana ya rasulullah baka ji abin da suka ce ba sai ce to ni baka ji abin da suke ba da suka ce assamu alaik sai na ce wa alaikum abin da kuka roƙa mun kuma Allah ya yi ba shi kenan ba back to the sender sai manzo Allah ya ce da Aisha inna Allaha rafiqun Allah mai taushi ne yuhibbu rifqa fil amri kulli ina son taushi a cikin komai da haka kar ka zama kar zama mai kaushin hali kar ka zama mai tsanani kar zama mai tsanani idan muku gane wani abin da ake nufi ba idan a gidanki a gidanka abin naira goma zai za a saya amma na naira bakwai ko takwas zai isa a sai na naira bakwai ko naira takwas ka sai na naira goma shi ne a risk an fahimta maimakon sai kin yi cin kaza kun san cin kaza tana ci tana amai maimakon sai kin yi wannan maimakon sai ka yi wannan ka ci madurai akalla ka yi sabon wani abu shi ne ma'ana a risk an yi maki an yi maka abin da ya bata maka rai ba sai ka mun zanta ya bata ba ta yadda za a gane kuma bari ku ne ko maza ku san wannan mu maza mu ma mu sani duk wanda ya gano tsakanin abokan zama guda biyu ya gano inda yake takura maka in yayi wannan yana bakata maka rai ka shiga uku ka shiga uku ya samu hanyar azabtar da akwai matar wani abokina sai ta gane mutum ne mai san 'ya'yan tsiya to in ya bata mata rai in tana so ta bata masa rai kawai suna zaune da yaro sai ta mintsine shi aka mintsine yaro zai kuka kuma zai ba ah! in ya ringa tashin hankalinsa in ya yi dubu kowanne zai ya tashi kuma wallahi a zuciya ta dariya take yi ba ta rama ba ni na shiga matsalar su da sau da dama ta ce wallahi ma da ni ba so da ke ta ce ina jin zafin na sa yaron kuka amma kuma ina hucewa shi ne da zai ce kai ka samu matsala ta riga ta gano kinas naka da ka daga nan ka samu matsala jama'a kar ka bari kar ki bari wani ya gane ai in an maka kaza ko an maka kaza hankalinka zai tashi ko an bata maka da ko kaza ka shiga uku to shi shine malai ke gaya mana wannan abin da wa ana aidan qalat daga daina na insha Allah ya kara mata yadda tace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana taushi bai kasancewa cikin wani abu face sai masa kwalliya wala yunzau min shay'in illa shana kuma in dai aka cire taushi daga cikin kowanne abu ne to sai wannan kaushin ya ɓata wannan abin sai ya bakanta shi hadisi imam muslim hadisi ne lamba 2594 farrifka fil umuri lahu timarun azimatun wa kafira taushi a cikin al'amura suna da 'ya'yan itatuwa masu girma masu yawa da suke bayarwa la ta tahaqqaqu illa bi dhabt quwwati al ba za a iya samun su ba sai mutum ya iya kiyaye datse karfin fushinsa wa zafi kuwatin shahwa haka nan sai ya iya kiyaye ƙarfin sha'awarsa wa hafizahu ma ala hadil i'tidal ya tsare sha'awarsa da fushinsa gwargwadon abin da ya kamata a ce haka yake kar mutum ya zama to mai fushi da yawa kar ya zama to mai sha'awa da yawa kar ya zama mai kaza da yawa duk waɗannan yana samar da matsala ولأجل هذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم wa الرفق وبالغ Da haka ne. manzo Allah su sallam ya kai matuƙa wajen yaban eh, taushi ya kure masa iyaka akhil mubarak ukhtil mubaraka ya dan wa mai albarka ya ce wa mai albarka الرفق عام في كل شيء من الأمور الحسية والمعنوية أنا سامن توشي أتشون كون أبو abin da ake gani da wanda ake hararowa kan riski fi ittikhadil qarar kamar taushi da mutum yake da shi wajen ɗaukar wani mataki wa rizki fi ta'amul da taushi wajen mu'amala wa gairi zalika da wani wannan kama huwa wadihun jamiyun fi sirati nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'a man hawlahu kamar yadda haka yake bayyana a fili cikin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da waɗanda ke tare da shi انظر إلى هذا الموقف الذي دار بينه صلى الله عليه وسلم وزوجته واحد اليهود kalli wani abu da ya faru tsakanin manzan Allah da wata daga cikin matansa da wani daga cikin wasu yahudawa an aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda anna yahuda na ta wun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qalu yahudawa sun zo anna yahuda atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qalu sun zo da manzo Allah sai suka ce assalamu alaikum fa Aisha. Tana فقالت عائشة تنا عائشة wa عليكم ولعن ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا Aisha. da nana isa ta faɗi wannan tace ku ma mutuwa ta tabbata akan ku Allah ya tsine muku Allah ya fushi da ku sai manzo Allah ya ce saurara ya Aisha alayki bi rizqi wa iyyaki wal unf wal fush yace ina umarta ke da taushi ki kiyayi tsanantawa da mummunar magana qalat nana isa ta ce awalam tasma ma qalu baka ji abin da suka ce ba bane qala sai yace awalam tasma ma qultu ni ba ki ji abin da nace ba raddatu alaihim na na mayar musu da abin da suka faɗa fa yustajabu li fihim wa ta jabu lahum fiya ni za a amsa addu'a ta a kansu amma su ba za a amsa addu'a su akai na ba an gane wannan hadisin haka nan eh, imam al-bukhari ya kawo shi a cikin al-bukhari hadisi mai lamba dubu shida da talatin wa na bi darda radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi daga abu darda Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man utiya hadduhu min ar-rizqi faqad utiya hadduhu min wanda aka shi kaso na taushi to an ba shi kaso na alkhairi wa man hurrima hadduhu min ar-rizqi hurrima hadduhu min alkhairi wanda aka haramta masa kaso na taushi a cikin al'amuransa mu'amalolinsa to an haramta masa wani kaso na alkhairi hadisi imamu tirmidhi ne ruwaito shi kuma sahihi ne ina cikin sahih tirmidhi hadisi mai lamba 2013 idan kenan فلنعي هذا في تعاملنا Azwajina wa مع wa وأولادنا Mu مكياي waɗannan wannan ɗabi'a ta taushi a cikin mu'amalar mu a gidajen mu tare da matayen mu da mu da masu mana hidima hatta ya tahaqqaqa al-unsu na tumaninatu fi biyutina bi idhnillah har in zamanto an sami ɗebe kewa da ƙauna da kwanciyar hankali a gidajen mu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala an gane to haka kamata ainihin mutane su kasance masu taushin hali masu kula masu lura waɗanda suke yi wa junansu fata ta yadda suke kawar da kai da abin da ke faruwa ainihin a tsakaninsu na damuwa to wannan sai sa gida sai zama gida ne abin sha'awa abin marari abin so wanda kowa zai so a ce ɗaya ne shi daga cikin gidan in bai zama ɗaya daga cikin gidan ba ya so a ce ina da wata alaka da gidan sai kika gidan gidanku ana so a zo ya aure a gidan wani yana so ya zo ya zama sarkin gidan ko a zama ya zo a gidan a nemo so a ce a je gidansa a auro a kawo gidan kowa zai ringa yin wannan to Allah ya mana jagora ya dora makan daidai insha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu tashi abu na goma daidai masha Allah na na to to to masha Allah ga wata baiwar Allah iya matan baban ne ta kawo atamfofi da takalma na yara da yawa na marayu to Allah ya taka mata da alkhairi Allah ya albarka to ga wata ruwa ya ta aiko da damfa da tana cikin leda ita ba suna to muna roƙon Allah Allah ya taka da alkhairi wanda aka baiwa Allah ya sa ya karba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu da ba mu yukun koyi da ku Allah subhanahu wataala ya bamu kyau a duniya ya bamu kyau a lahira ya zare ma zamu wuta akwai masu jami'i musu addu'a muna roƙon Allah masu bukatu Allah ya biya bukatunsu masu nema Allah ya ba su abin neman su akwai yarwar eh, na'ibi da aka wa aiki jiya muna roƙon Allah ya ba ka lafiya Allah subhanahu ta'ala ya ƙara lafiya Allah ya sa ka fara Allah ya sa zakar jiki Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora makan daidai ya fi kama gabatanmu mu ya ba marasa lafiyar mu lafiya ya rayuwar mu da ta iyalanmu Allah ya ba mu karsan mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya rota arzikin mu to ga wata nan ita ma ta sake kawo a tamfa Allah ya saka da alkhairi wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحان ربك رب العزة wa يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله